بالله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد درسنا عشرين دشدكنا أتكين تفسيري على القرآن من نعم آه يوم شاهدوا يوم شابير قوة جماد الآخرة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تجهود تريد بدع عشرين لترى قوة شدة shekara ta dubu da takwas ta miladiya ta karni ko ashirin sha takwas sha takwas a za mu tashi a karatun aya ta ɗari da sittin da hudu faɗin allah maɗaukakin sarki wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب Allah madaukakin sarki ya ce wa minan nasi man yattakhidu min domin andada akwai daga cikin mutane akwai daga cikin mutane waɗanda suke rukon gumaka ba Allah ba suke rukon su su mayar da su kinnai wato daidai da Allah madaukakin sarki a wajen ibada da soyayya yuhibbunahum ka hubbillah suna son su ka hubbillah kamar yanda suke son kamar yanda suke son Allah walladina amanu ashaddu hubban lillah su ka muminai su sune suka fi su mafiya tsananin soyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala shi shi kadai wato su suka fi kowa son Allah Ah, sun fi son Allah a bisa kowa a bisa komai walau da ladina zalamu idh wani al'adar, Allah ya ce da waɗanda suka yi zalunci da za su ga kawo kansu yayin idh wani al'adar, yayin da suke ganin azaba yayin da suke ganin azaba sai aka shafe jawabin wato da sun ga al'amari mai girma ko kuma a wata fassarar da waɗanda suka zalunta za su ga kawukansu yayin da suke ganin azaba to da sun a lokacin nan za su tabbatar da cewa ƙarfi ga baki ɗayansa na allah ne wa'an allah shadidul azab kuma za su san cewa lallai allah mai tsananin azaba ne wato allah maɗaukakin sarki ya yi bayanin ayoyi da suke nuni ga tauhidin allah a cikin inda fi halqis samawati wal ard aya da ta gabaci wannan wannan aya tana nuni ga tauhidin Allah wanda ga bin mai hankali ta isa ta kai shi ga wato kaɗai ta Allah madaukakin sarki a cikin rububiyarsa da cikin uluhiyarsa to sannan sai Allah ya ɗauki da cewa amma tare da waɗannan ayoyi akwai daga cikin mutane wasu mutanen da maimakon su ta Allah maɗaukakin sarki hankalinsu ya juye ba su aiki da hankalinsu ba ba su amfani da hankalin da Allah maɗaukakin sarki ya ba su ba suna bauta sun riƙe waɗansu kinnai wato tsara sun mai da su daidai ga Allah a wajen sun daidaita soyayyarsu gare su kamar soyayyarsu ga Allah ibadarsu gare su kamar ibadarsu ga Allah wannan Allah madaukakin sarki ya ce man yattakhidu min dunillah wato ai a nan wajen suna bautar Allah amma kuma tare da Allah suna bautar wani shine ma'anar min dunillah wato ma'ana wani abu wanda yake na haƙƙin Allah ne sun hajjabe shi ba Allah kaɗai suke ba ma ba sun haɗa ma wani amma inda za a ce dunallah to sai zaman to gaba daya ba ruwan su da Allah da gumaka kawai da kai kawai amma min dunillah da aka kawo min ta da lalata a nan wajen shine taunini ga cewar wato tare da bautar su ga Allah kuma suna hada bautar Allah da bautar wani yuhibbunahum ka hubbillah suna son su kamar yadda suke son Allah wannan wato sun daidaita soyayyar su ga gumaka kamar soyayyar da suke ma Allah wannan dama shine Allah madaukakin sarki ya aibata a mushrikai da shi Allah ce alhamdulillah alladhi khalaqa as-samawati wal ard alhamdulillah alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun ba Allah ya goga kan sai ce sannan waɗanda suka kafirai suna daidaita ubangijinsu da waninsa ma'ana suna ya adilun ayyusan sawuna suna daidaita wani Allah da Allah kuma kamar yadda Allah ranar alkiyama yake kawo mana labarin abin da mushrikai za su faɗa a cikin wuta a idnu sawwikum bi rabbil alamin fama lana min shafi'in wala sadiqin hamid idnu sawwi suka ce yayin da yan wuta suke cewa yayin da ibn sawikum bi rabbil alami yayin da muke daidaita ku da ubangijin ne wannan shine illar da ke cikin shirka shine abin da yake na Allah ne ka ba ma wani Allah ka daidaita Allah da wani wannan zahirin ayar yana nuna kamar an yi musu inkarin su daidaita soyayyarsu ga Allah da soyayyarsu ga gumaka amma wannan zahirin ba shine abin nufi ba abin nufi inkarin soyayyar gumaka din itlaqa su ta ba ahali ne a su ba saboda haka allah ya zarge su da cewa soyayya suna son sun riki gumaka tsara da allah maɗaukakin sarki suna son su kamar yadda suke son allah to a cikin wannan akwai inkari ga asalin soyayya tunda su ba ahali ne a yi musu soyayyar ba ga baki ɗaya tunda ba sa mallakar wani abu na sifar allanta na sifar rububiya ballantana a ce a so su amma a so su koma bayan san Allah a a su aslan bai halatta ma a so su ba aslan bai halatta a so gumaka ba sannan a cikin faɗin Allah ta'ala ta yattakhidun wa minan nasi man yattakhidun ittikhad wanda suka ruka a cikin wannan akwai ishara ga cewa duk wanda ya bauta ma wani Allah kirkirowa yi kirkiro shi yayi domin a abin su waɗanda ake bauta ma ba Allah ba Allah maɗaukakin sarki bai so saukar da wani sultani a kansu ba wa ya budu na min lahi ma lam yunazzil bihi sultana suna bauta ma wani Allah wanda Allah bai saukar da wata hujja akan bautarsa ba saboda haka su suka riki gumakan in sammai tumuha asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min ba. sunaye ne kawai da masu shirka suka rika suke da suka kira su da wannan sunaye na allanta da su da iyayensu allah maɗaukakin sarki bai saukar da hujja a su wannan ishara ga cewa asali tauhidi ne shirka tsari ne mutane ne suka suka kirkire ta shi yasa allah shi yasa allah maɗaukakin sarki ya ce manyanta masu roƙon wanda wato su suka kirkiro suka rika ba asali suka samu daga abin da annabawa suke ba ba kuma asali suka ba kuma wani abu suka samu daga asalin halitta ba daga fitra fitra ba ta yi nuni gare shi ba shari'a ba ta yi nuni ga wannan ba a wani abu ne waɗanda yake sun samu iyayen da kakannin su akai kuma suka tafi a kansa a Allah maɗaukakin sarki ce wallazi na amanu mumine kuwa a shaddu hubban lillah su ne waɗanda suke masu sun fi tsananin soyayya ga Allah bisa soyayyar masu bautar gumata da gumakan nasu domin waɗanda suke son Allah ba waɗanda suke muminai soyayyar su ga Allah sabita ce soyayyar su ga Allah ce ba ta canzawa fissar ra'i, wa barra ko a cikin tsanani ko a cikin sauki suna bautar Allah suna son Allah ba yadda za a yi su wayi gari su ji wani abu ya so samu su rai ga Allah sabanin masu bautar gumaka kamar kabilar bahila kabirar bahila suna da gunki na na haisa an san haisa hais abin da ne wato in ka samu dabino za ku gani wani lokaci a wanda suke zuwa umra za ga ana raba shi lokacin buɗe baki dabino ne ake hada shi da garin ake daka shi da garin alkama sai ake manna kiya da shi zai zama to kamar nakiya ake cin sa haka to kabilar bahila gunkin su sai suka yi shi da wannan nakiyar dabino suke na ke dabino suke gunki da shi wata shekara da yunwa ta zo sai suka je suka cinye gunki sai suka cinye gunki kamar yadda imrul qais ne shi ma lokacin da aka kashe babansa lokacin da aka kashe babansa ya je wajen gunkin nan dulkulasa ya je ya ɗauki kyauran duba ya ɗauki kyaurayen duba don ya gani ya je ya ya je ya fansa ko ya tafi ya kai ya je ya wanda suka kashe ubansa don ya ɗauko fansa ko kare ne duk kibiyar da ya ja sai ta nuna masa kare da ya ja har guda uku sai ce kai ya sa da kai ne ka rasa ubanka <laughs> da kai ne ka rasa ubanka ba za ka ce ba za ka yi hani ba hmm? ba za ka yi hani ba da kai ne aka bani matugora ba ka da uba mamtura ba ka da asali an yanke maka asali da ba za ka yi hani ba amma yanzu ka ga da da kai da shehu ka wato tsohon ke yake an sa shi a cikin kabari da kai ake haka ba za ka yi hani ba saura ke ce shi ba zai bi umarninsa ba ya je yi kuma ya ci nasara to ga wannan a ce mai bauta ya yi ma ubangijinsa ta waye ina soyayya a cikin nan wajen to da alaka ce ta maslaha in ta maslaha ana nan in babu maslaha kuma to sai a raba gari to su ka ba haka suke ba suna tare da Allah a cikin tsanani da a cikin a cikin sauki shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa wa idza dangame da mushrikai wa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu din falamma najahum ila al-barri idza hum mushrikun idan suka shiga cikin kwale-kwale sai su kira Allah suna masu tsarkake addini a gare shi su barranta daga gumakansa lamanta da ona illa iya kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa sai ya duk waɗanda kuke kira ba Allah maɗaukakin sarki ba duk sai su ɓatar da gare ku to haka a halin mushrikai yake dangane da halin muminai muminai su ne masu tsananin soyayya ga Allah wato ma'anar tsananin soyayya a nan wajen gaskiyar soyayya suna kaddamar da soyayyar Allah madaukakin sarki a bisa soyayyar duk wani wanda yake ba Allah ba to soyayyar Allah ta muminai tana bayyana ta fi soyayyar a masu bauta ma gumaka da su ta fi soyayyar masu bautar san rai ga san ransu don mai san rai shi ma bautar wani yake ba Allah ba kuma za ka ga wanda yake Allah maɗaukakin sarki ya sanya ya zayyana masa son ransa yana son sa za ka ga shine wanda babu abin da zai yi sai abin da ransa yake so to ko shi ɗin shi ma soyayyarsa ga kansa ga son ransa ba kuma soyayyar muminai ga ubangijinsu mahalicinsu ba domin wannan soyayya ce ta gaskiya wadda hankali ya yi shaida da ita fitra ta yi shaida da ita kuma ita ce soyayya wadda take ba abin da zai kawo mutum nutsuwa a cikin zuci in ba wannan ba duk irin abin da mutum ya so in bai samu soyayyar Allah ba zuciyarsa ba za ta taɓa nutsuwa ba ba za ta taɓa samun kwanciyar hankali da nutsuwa ba akwai wani abu wanda yake ya fi ƙarfin hankali ma abu ne wanda yake yana zuwa daga cikin asalin fitira ce za a ga mutane sa ta hankoro na neman gaskiya ba za su samu ba sai idan sun samu Allah madaukakin sarki to duk wanda yake da fitira a kubutatta lafiyayya haka zai zamanto ba abin da zai cika zuciyarsa da ingantacciyar soyayya in ba soyayyar Allah madaukakin sarki ba daga nan ne malamai suka ce ɗaya daga cikin ɗaya haƙoƙin ibada wanda ya waje ba a kaɗaita Allah da shi shine sifar soyayya soyayya iri biyu ce akwai soyayya ta ɗabi'a akwai soyayya ta ibada soyayya ta ɗabi'a ita ce kamar soyayyar uba ga ɗansa da soyayyar ɗa da ubansa da soyayyar miji ga matarsa wannan bisa ɗabi'a tana nan domin asalin ma'anar soyayya shine mailun nafs ila ma huwa alhasan indaha bi mu'ayanati aw sama' aw husul ma yahsul an-nafs biha tahqiqan aw mawhuma wato shine zuciya ta karkata ya zuwa ga abin da take ganin cewar kyakkyawa ne a gare ta idan ta gan shi idan ta ga abin da zai amfane ta tabbas zai amfane ta ko ta riya cewa wannan abin zai amfane ta ko ta ji abin da zai amfane ta ko kuma ta samu abin da take ganin zai amfane ta zuciya ta duk abin da wannan shine ainihin ma'anar soyayya sifa ce wadda ke ta zuci to wannan soyayyar wadda ake ma Allah sifa ce ta ibada da bai halatta mutum ya ma wani in ba Allah madaukakin sarki ba alamar soyayyar Allah alamar soyayyar mumine ga Allah shine suna sanya soyayyar Allah ta fi soyayyar kowa soyayyar Allah ta fi soyayyar kowa kuma galiban ana haɗa soyayyar Allah da soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin za ka so za ta so manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne saboda soyayyar Allah ka so Allah saboda ni'imar da ya maka da rahamarsa da isaninsa da kuma cewa shi ya halicce ka shi yake kula da kai ka so Allah sannan kuma shi ya umarce ka kan ka so shi sannan ka so manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kamalarsa sallallahu alaihi wasallam a cikin mutane da kuma saboda Allah ya umarci da ya yi umarni da aso shi kuma sannan kuma Allah madaukakin sarki ya sanya tsiranka ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi ne Allah ya tsirar da ke yanzu da baka san annabi sallallahu alaihi wasallam ba da shi kenan baka da bambanci da sharon baka da bambanci da fir'auna da qaruna to Allah ya tsamar da kai ya sanya ka ka san annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake mai tsananin soyayya gare ka kai ne dan kawai ka imani da shi amma rike rike ka yake rike rike kogon ka yake yana rike kwarjal madaurar kwarjallan ka kar ka fada cikin wutar jahannam mai kwaɗayi ne da dukkan alkhairin da zai zo mata mai tsanan yana tsananta ma yana tsananta masa duk abin da zai wahal da kai gurin cuce ka dan kawai ka yi imani da shi tun daga muminin farko da wanda ya ganshi da wanda bai ganshi ba duk haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake gare su yace ba zai yarda ba har sai ya zamanto cewa duk wanda ya yi imani da shi da Allah da manzon ko da misalan zarratin ne bai tabbata a cikin wuta ba zai tsaya yana ta ceto yana ta ceto har sai Allah ya bashi wannan to wannan duk mujibat ne na soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana hada su tare kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace za ka fa'amal iman wanda ya ɗaya daga cikin abubuwa wanda ya waɗannan abubuwa guda uku ɗin nan ya ɗanɗana zaƙin imani an ya kuna Allah wa rasuluhu a habba ilaihi min mimma kuma Allah da manzansa su fi soyuwa gare shi kuma bayan wani su to da ka soyayyar Allah da soyayyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam matsayin su daya ba zai yi ba mumini mai san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in dai so ne na gaskiya na shari'a ba zai yi ba a ce ya kaddamar da san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan san Allah ba zai yi ba domin shi shi mazan Allah sallallahu alaihi wasallam in yi haka ya zama to ba soyayyar Allah yake ba kamar masu son shehunne da suke son su suke sifanta su fiye da sifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar wanda za su ce wali yayi linkaya a cikin tekun da annabawa su a gefen sa suka tsaya ko masu cewa a imma suna da daraja mala'ika makusancin Allah da manzo aikakke na Allah bai taka wannan darajar ba amma da da'awar cewa wai idan suka yi fanari a cikin soyayyar shehu ko fanari a cikin soyayyar imam ɗinsu to wannan sai ya kai su zuwa ga soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda in suka yi fanari a cikin soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kai su zuwa ga san Allah madaukakin to inda suka karyata a nan wajen shine kan cewar ba sa ƙetare wannan wannan fanayin idan suka yi ba abin da yake kara musu sai fita daga shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ba su taɓa yin fanayi a cikin wannan soyayyar ba sun zama to kan cewar masu girmama sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma alamar soyayyar mu'mini soyayyar mu'mini ga Allah alamarta ita ce cewar su masu biyayya ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin annabi sallallahu alaihi wasallam baya umarni sai da abin da Allah yake so kuma duk abin da Allah yake so shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni shi ba wani abu da Allah yake so face manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba wani abu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shi Allah yana son sa saboda haka mutalazimai ne mahbubullah mutalazimun bi matbu'in rasul sallallahu alaihi wasallam abinda Allah yake so yana lizintar abinda manzon abinda ake biyayya da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sabanin waɗanda suke fifita soyayyar wani akan soyayyar Allah da madaukakin sarki wanda wannan ayar ta nuna cewa daga cikin wajibin tauhidi shine mutum ya kaɗaita Allah da soyayya kada ya yi tarayyar soyayyar Allah da wani wanda yake ake mai da shi fini ga Allah madaukakin sarki annid kamar yadda ya gabata shine wanda za a ba ta sifa daga cikin sifofin Allah mutumin hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam da ibnu abbas ya ruwaito wanda wani mutum ya ce ma sha Allah wa shitta Allah ya yarda kai ma ka yarda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ataj'aluni lillahi nidda kana sanya ni kini tsara ga Allah qul ma sha Allah wahda ya ce allah ya so shi kaɗai kada ka sa wani to wannan duk wanda zai kama zai mai da allah tsara a cikin wani abu na ayyukansa ko a cikin wani abu wanda ayyukan bayi ga allah wato ayyukan allah shine abubuwa na rububiyar allah ayyukan bayi ga allah shine abubuwa na uluhiyar allah wanda daga ciki hadda soyayyar allah hadda soyayya ɗin to wannan duk wanda ya wannan shine ya shirka ya sanya Allah ya sanya wannan abin da ya mai da shi tsarin Allah ya mai da shi annit kishiya da tsara ga Allah madaukakin sarki to Allah madaukakin sarki ya bayyana ya ce sannan sai Allah ya ce walau yaron ladina zalamu da azzalumai za su ga da za su ga kansu walau yaron ladina zalamu da wannan wajen al-ru'ya anan wajen tana ɗaukan ma'ana ar-ru'ya al-basariya walau ya wallazina zalamu aka shafe a maful auwal awwal da azalimai za su ga me za su gani kawukansu idh raunar al-azab ay hina ya azab yayin da suke ganin azaba wato yayin da za su ga azabar da Allah zai ma waɗanda suke azzalumai to da za su ga kansu a wannan lokaci to ba faɗi jawabin ba wannan shi tafsiri na farko na ayan nan wanda yake a shi ne dawa daga cikin malamai suka tafi a kai kuma wanda yake al'adar allah al'adar alkur'ani ce na shafe jawabin lau wajen a sanya zuciya ta tafi ina wajen tunanin jawabin domin ta kambama ta mugusta abin eh, domin wato ta imauta wajen suranta jawabin abin da allah maɗaukakin sarki ya kawo sharaɗinsa wato da waɗanda suka yi zalunci za su ga kawo kansu ran da suke ganin azabar nan ta Allah ba azabar Allah sai ya zama to wa annal quwwata lillahi jami'a kuma suke ganin kawo kansu suke ganin cewar alƙuwa ƙarfi ga baki ɗaya na Allah ne wannan badal ne na ibiyar wannan azab suke ganin cewa ƙarfi ga baki ɗaya na Allah ne kuma suke ganin cewar Allah shine mafi tsananin azaba to yaya za ka sifanta ganinsu da za ka ga al'amari mai girma shi sa wato ka yi dukkan irin tunanin da za ka yi a kan halinsu yayin da za su ga azabar nan yaya zai kasance domin azaba ce wadda take ta wanda yake ba wani wanda yake mai karfi kamar sa saboda haka ba mai hana su ba mai kare su ba mai musu shafa'a ba mai hana su ba mai tsare su sannan kuma Allah da ta cewa Allah shi ne wanda yake dukkan ƙarfi nasa ne ba wani mai wato ma'ana duk wanda kake riyawa yana da ƙarfi to in ka dangana ƙarfinsa da ƙarfin Allah kamar rashin ƙarfi ne babu shi don Allah ta wa annal quwwata lillahi jami'a ai dukkan ƙarfi ma'ana babu wani ƙarfi in ka ce zaka kwatanta shi da ƙarfin Allah to yayin da suke ganin azaba a lokacin nan ne fa suke sanin wannan kuma bayan Allah din sun ga tsananin karfinsa sun ga duk wani karfi da suke da suke tsammanin akwai shi yanzu babu shi to kuma Allah din ya zamanto a wani lokaci mai tsananin azaba ne bai nuna musu wani abu na rahamarsa ba domin zai iya yiwuwa Allah yana da karfi zai iya musu amma rahamar Allah ta same su ya ƙi to amma a lokacin da za su ga azaba za su ga Allah mai tsananin azaba ne bai nuna musu wani abu da wani rabo na rahamar Allah domin ba abin da zai da su in ba rahamar Allah ba Allah ya ji kansu ce ba zai musu azaba ba to Allah ba zai musu ba a wannan lokacin to yaya za ka gansu yayin da suke a cikin wannan sifa yaya za su ga kansu yayin da wannan abin zai zo wato su su Allah ya madauka alqur'ani yana da al'amsar misalai abubuwa da zai kusantar da za a kusantar da abubuwa ga zuciya wato akwai abubuwa wanda ke motsawa wani abu wani wato kallo na hoton kallo hoto a cikin zuciya ka yi tamfilin wannan ka suranta abin a cikin zuciyarka domin ya haifar da ya haifar da wato ya motsar da zuciyarka kan abin da alkur'ani yake so ya fuskantar da kai zuwa gare ka na zuciyarka ta buɗe domin gaskiya ta shiga irin wayannan amsal din abin da ake so mutum ya rinka tadabur a kansu wato ma'ana in ka suranta wannan sifa wannan hali na abubuwan nan guda uku a abubuwan nan guda hudu na farko dai allah ya ce ya sifanta waɗanda halin wanda ake magana a kansu allabi na zalamu azzalimai waye allabi na zalamu waɗanda suka riƙi wani allah a matsayin tsara suke son sa kamar yadda suke son allah wato mushrikai allah ya sifanta da azzalimai saboda na farko sun zalunci allah sun yi zalunci saboda sun yi shishigi akan haƙƙin Allah abin da yake na Allah ne sun ɗauka sun ba mu wani sun yi shishigi akan waɗanda suka bauta ba abin da ba nasu ba na Allah sun ɗauko sun ba su kamar irin su annabi Isa Allah maɗaukakin sarki ya zai ce ma annabi Isa قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق to kaga ai sun zalunci annabi isa da suka sa shi a cikin wannan mawkifi na tashin hankali da allah zai tisne shi ce kai ne kace mutane su bauta masa kai da wani allah wa yau mana shiruhun jami'an kuma na ƙoro lil mala'ikati a ha'ula iyakun kano ya abudu qalu subhanaka ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya qalu subhanaka ma yakunu lana an anta waliyuna min duni bal kanu ya'buduna al-jinn akthahum bihim mu'minun yayin da Allah zai tashe su ga baki daya sannan Allah ya ce ma mala'iku waɗannan su ne kuke bauta ku suke bauta ma a haula'i iyakum kanu ya budu qalu subhana ce tsakiya tabbata gare ka anta waliyuna min duni kai ne waliyin mu kai ne majibincin al'amarin ba su ba sai su baranta daga gare shi ba ka sun cuci mala'iku ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم ضلوا السبيل an hum dallu sabil yayin da Allah zai tashe tare da wanda suke bauta ma ba Allah bai ce ku ne kuka batar da waɗannan bayin nawa saboda haka kaga waɗanda ma aka bauta ma ba Allah ba su ma an yi shishigi a cikin haƙƙin sannan waɗanda waɗanda mushrikai sun yi shishigi a haƙƙin kawukansu saboda haƙƙin ran mutum ne tunda rai dinnan naka yana da haƙƙi a kanka inna li nafsika alayka haqqa ranka yana da haƙƙi a kanka haƙƙin kanka ne ka tsirar da kanka daga azabar Allah amma sun ɗauki kansu sun kai zuwa da azabar Allah ta nan wajen ma sun cuci kawo kansu sun cuci zurriyarsu da mutanensu saboda duniya ga baki ɗaya za duniya ga baki ɗaya waɗanda suka zo daga baya waɗanda suka zo daga baya ya'ya za su tsine cewa su ne suka sa su a mummunan hanya abinda za su ce musu illa tsinuwa ga shi ne da allah maɗaukakin sarki yake ambaton abinda za su yi a ƙarshen suratu saad haɗa wa inna littafin da sharra ma'ab jahannama ya tsauna haka bisa alƙarar haɗa fale ya zuƙo hamimun wa rasa haba fawjun ka haɗa kojin muktahimun ma'akun ƙalu la la marhaban bihim innahum salun na waɗanda za a kawo a ce waɗannan suna tare da ku ce ba wato babu mara ba a gare su sannan kuma yadda Allah madaukakin sarki yake ba da labarin labarin a cikin suratul arab rigima tsakanin na farko da na ƙarshe yayin da suka shiga cikin wuta an antum qaddamtumuhu lana qabisal qarar na na ƙarshe za su ce ma na farko ku ne kuka ƙaddamar da wannan azabar gare mu ku kaga wannan wanda suke shirka sun tara wannan fuska ta zalunci guda hudu sun yi zalunci a cikin haƙƙin Allah sun yi zalunci a cikin haƙƙin waɗanda suka bauta ma ba Allah ba sun yi zalunci a cikin haƙƙin kawukansu sun yi zalunci a cikin haƙƙin zuriyarsu da al'ummarsu baki ɗaya to shi Allah sai ya sifanta su da zalunci sannan kuma shirka kaɗai ita kanta in ba aka wannan shine ɗaya daga cikin wajihin fuskar wato zalunci shirka da Allah ya ambata da cewa ita ce zalunci wanda ya komai girma inda shirka la zulmun abin to ana maɗaukakin sarki ya sifar ya bayyana cewa su azzalumai ne sannan ya kawo surar yaya kan yaya za su kasance a ranar alkiyama yadda suke ganin azabar Allah madaukakin sarki wannan kira'ar da muka karanta walau yawan ladina zalamu ita ce kira'ar ahlul kufa da ahlul makka kira ibn kathir da asi a sannan akwai waɗanda ahalus sham da ahalul madina sun karanta ta bi atta alfokaniya suka ce walau ladina zalam da za ka ga azzalimai ya kai wanda ake zance da shi ko kuma ya kai wannan annabi mai girma salawatullahi wa alaikum da za ka ga azzalumai yayi inda rauna azab yayin da suke ganin azaba yayin da da za ka gan su lokacin da suke ganin azaba shi ma nan sai aka shafe jawabin da ka ga al'amari al'amari ne girma wa annal quwwata lillahi jami'a ita ma wannan inda rauna azab annal quwwata lillahi jami'a yayin da suke ganin azaba waɗansu sun ce akwai idmarin harfu ta'lim wato da za ka ga waɗanda suke azzalumai yayin da suke ganin azabar Allah da ka ga al'amari mai girma li'annan quwwata lillahi jami'a domin a wannan bigiran da za ka gan su a wannan hali da suke ciki ƙarfi fa ga baki ɗayansa na Allah ne fa yau mai idin la azabahu ahad wala yusuf yuthiqu wathaqahu a wannan hali za ka gan su wa anna Allah shadidul azab a ƙira'ar ibn amir ya karanta ta bikasir hamza innal quwwata lillahi jami'a wato walau tara idira walau tara alladhina zalamu idh yarawna al'azab lillahi jami'a wa inna allaha shadidul azab diya fa karanta ta bikasir inna wato wannan kasar kasr inna nan wajen tana ifadar wani matsal ne kamar aka kawo shi wato wannan yayin da za ka gan yayin da yayin da gan su lokacin da suke ganin azaba ga al'amari mai girma lalle fa karfi ga baki ɗayan sa na Allah ne shine wato Allah madaukakin sarki a cikin wannan akwai wato tahdidi da cewa Allah madaukakin sarki shine ya tara su yau ga su ga baki ɗaya da suke tsammanin sun fita daga cikin ikonsa to yayin da za su ga azaba lokacin nan karfi ga baki ɗaya na Allah ne domin ranar limanin mulkul yau ne lillahi alwahid alqahar saboda haka a cikin wannan akwai wato ta'amini ganewa na ishara ga wato karfin Allah madaukakin sarki da kore karfi wani karfi na karfi ga wani in ba Allah madaukakin sarki ba sannan Allah madaukakin sarki yace ittabawa alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'aw al'azab wa taqatta'at bihim al'asbab a yayin da suke ganin azaba din nan idh yarawna shi shine kuma yayin da tabarra alladina tabarra alladina tubi'u waɗanda aka bi su suka kubuta min alladina taba'u daga wanda suka biyayya daga wanda suka biyayya gare su wa ra'awul azab alhali dukkaninsu da su mabiyan da su waɗanda aka bi dukkaninsu sun ga azaba wa taqatta'at bihimul asbab dukkan waɗansu dukkan wani sababi na taimakekeniya da juna da alaka dukkaninsu gabaki ɗaya sun yanki nan allah maɗaukakin sarki a yayi bayanin abin da yake faruwa ranar alƙiyama tsakanin waɗanda suke bautar a suka riƙi shugabanni na bata wanda suka kai su suka baro a cikin saɓanin allah maɗaukakin sarki da shirka Allah ya ce tabarro ma'ana a shi shine nisanta daga dukkan abin da kusanci da shi zai kawo cuta nisanta daga dukkan abin da in ka kusance shi zai cuce ka shine bara'a ka nisanci dukkan abin da ka san in ba ka nisance shi ba to za ka cuce to a ranar alkiyama abin da zai faru kenan tsakanin mabiya da kuma gabanin. Allah ya ce yayin da shugabanni za su ce ma mabiya za su yi bara'a a gare su ce ba ruwanmu da ku babban shugaba na bata wannan ana nufin wato shugabanni na bata kenan shugabanni na bata domin shugabanni na shari'a shugabanni na shari'a su ku cewa suke yi neman a zo masu suke yi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai rinka cewa ya rabbi ummati ummati shi ne kiran al'umma sai ba ta ba bara'a yake da gare su ba shafa'a yake musu to amma waɗanda suka bauta mu wani ba Allah ba to su kuwa ranar ranar bara'a ce wanda kuma shine a sunnar Allah maɗaukakin sarki da waɗanda suke akan bata Allah ya ce al-akhillau yawma idin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin waɗanda suke badaɗai sun yi soyayya da juna ba a kan tsoron Allah ba a ranar alkiyama za su zamanto a masu gaba da juna babban wanda ake bi a kan bata shine iblis babban wanda ake bi a kan bata shine iblis to shi kansa shugaban 'yan bata shi ma kansa bara'a yake zai tashi ya hudu ba a cikin mabiyansa wa qala shaitanu lamma qudiya al-amr inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqq ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب شديد لهم عذاب عليم shi kansa shugaban batan gaba gida shi ma tabarro yake kukuta yake shedani shedan ya tashi ya hudu ba yayin da aka gama hukunci an gama hisabi yan wuta sun shiga wuta yan aljanna sun shiga aljanna yan wuta su zo suna la'antar junansu tsakaninsu da wanda suke shirka sai duk shugaban sharrin baki ɗaya iblis sai ya tashi inna Allah ya ce ya musu hudu ba da za ta kara musu bakin ciki akan bakin ciki to ce Allah ya muku alkawari alkawarin gaskiya ni ko ne muku alkawari na saba mu dama ban da wani iko akan ku kadai na kira ku ne kuka amsa mu kira ne da wasi da zayyanawa da kawatawa kuka bi ni saboda haka kada ku zarge mu ku zargi kawo kanku ni ba mai tsirar da ku bane kuwa ba mai tsirar da ni bane na tafi daga shirkar da kuke min kuna cewa ni ne kaza ni ne kaza ni ne Allah ni ne mai iko ni ne mai kaza na dinna na barranta da na tafi daga wannan to sannan Allah madaukakin sarki yayi hukunci da cewa innal zalimin lahum azabun azabun Ali azzalimai sa azaba mai radadi to haka nan irin wannan suwar irin wannan sura ta zo da dama a cikin alkur'ani na wato mujadala tsakanin waɗanda suke 'yan wuta tsakanin wanda suke shugabanni da wanda suke mabiya kamar yadda Allah madaukakin sarki yake ce ma inna yake cewa game da kafirai inna atana tana wa kubara'ana fa adalluna sabila rabbana atihim bi'fayn min al'adab wal amru la'nan kabira za su ce mun bi shugabanninmu da manya-manyan mu suka batar da mu hanya sannan su yi addu'a Allah ya ba su ninki biyu na azaba su kuwa waɗanda suke shugabanni suna barranta daga gare suna barranta daga gare su qalu ananu sadannakum anil huda ba'da ijja'akum mu ne muka hana ku bi shari'a bayan shari'a ta zo muku bal kuntum mujrimin wa qala alladhina istud'ifu lil ladina istakbaru bal makru al-layli wan nahar id ta'muruna an nakfura billahi wa naj'ala lahu andada suna wannan jayayya tsakanin su to kaga wannan soyayyar ita ce wadda za ta kare daga zarar an mutu a nan duniya ne kawai take amma ran lahira za ta zamanto makiya juna kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa a inda wa qala inna mattakhadtum min dunillahi bai yi kun fil hayati duniya dunya thumma yawm al-qiyamati yakfuru ba'dukum ba'dha wa yakfuru ba'dukum bi ba'd babu kun ba'dukum ba wa ma'awakum an-nar Allah madaukakin sarki ya faɗa a harshen Annabi Ibrahim Annabi Ibrahim yake cewa mutanansa abin waɗan abubuwan da kuka ruka da kuke son su so irin na ibada wato kishiyoyin Allah tsara ne kuka sanya ma Allah domin soyayya tsakaninku a nan rayuwar duniya sannan ranar alkiyama sashin ku zai kafirta da sashi sannan sashin ku zai rinka la'anar sashi to haka yake faruwa tsakanin duk wanda ake duk wanda suke biyayya da juna suka yi alaka da juna akan bata waɗanda suka bi wani Allah waɗanda suka ah, idan mutum ma'ana wato ka san mutum akan bata yake ka bi shi ko kuma ka bi mutum ba tare da hujja daga Allah ba ba tare da hujja ba biyayyar mummure ga annabawa akwai hujja akwai shaida akan gaskiyarsu haka zalika biyayyar malamai biyayyar mummure ga malamai ta da su ta da hujja cewa fasalu ahlal dhikri in kuntum la ta'lamun amma su ma ba ce su bi su haka kawai ba dole sai da hujja daga cikin hujjar shine su sai amfani da hankalinsu wajen gane malami da yake ike tsoron Allah yake ilimi yake da ilimi yake da sanin sanin kuma yake yake aiki da sanin sa da wanda yake ba akan wannan yake ba wannan abu ne na ishtihadi da dole mutum yayi to idan ya samu wannan to wanda idan ya samu wannan hukuncin da ya bi na malami ku tamkar ya bi Allah madaukakin sarki ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya bi ni ya bi Allah wanda ya bi shugaba da na sanya a kansa shi ma ya bi Allah to shugaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa akan mumini shine duk wanda yake da sultanin aibiyayya gare shi bi mujibin iliminsa ko sultani da ya samu daga cikin shari'ar musulunci wannan soyayyar ba ta fada cikin wannan ba amma soyayyar da take cikin wannan shine soyayyar da soyayyar wanda za ka bi akan bata ko kuma soyayyar wanda yake shi ba ahali ne ka bi shi ba shi ne ka bi mutum akan sabanin Allah akan sabanin Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam idan mutum ka bi shi ka saba ma Allah ko ka saba ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to tabbas za ka shiga cikin wannan ka san da abin da Allah ya ce ga abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ɗauka ka shure ka bi wani saboda amfanin duniya ko saboda girma a cikin duniya ko saboda wani dalili daga cikin dalilai to ranar alkiyama su ne wanda za a samu wannan bara'a tsakanin su Allah madaukakin sarki ke cewa ita barra alladina tubu min alladina taba'u wa ra'aw al'azab yayin da za a samu wannan wannan bara'a din ra lokacin da suka ga azaba a lokacin da wannan bara'a ba za ta amfane su ba tunda a lokacin ne za a yi wannan ilani inna zalimin lahum azabun alim wa ra'aw al'azab wa taqatta'at bihim al'asbab sannan dukkan sabubba suka yanke tsakaninsu asabab ne abin da asali asalin asabab shi ce igiyar da ake hawa da dino ko kan garu da ita nan a cikin wannan akwai tashbihi balidi a cikin alkur'ani an kamanta wato wujuhu tashbihi din anan wajen suna da yawa na farko tukuna halin an kamanta halin mushriki da halin mai hawa mai kama igiya ya hau zuwa ga dabino an gani domin wanda yake ya shuka dabino ya je ya kilili yana jiran lokacin girbi dabino ya fito ya yaya har ya nuna ranar girbi sai ya zo ya dora igiya ya ja ya soma hawa har sai ya kai ya sha wahalar tafiya yana ja yana ja ga tsawon dabino ya kusan inda zai je ya girbi sai igiyar ta yanke ya faɗo ƙasa to wanda shine halin mushirki halin wanda ya biyayya ga waɗanda suke batar da za su kai shi zuwa ga ɓata yana tsammanin biyayya gare su za ta kai shi zuwa ga cimma alkhairi da ni'ima shine kamar wannan dabino da yake gani su ne kamar tsanin nasa ya taka so da aka mushiriki an kamanta shi da wanda yake hawa dabino sannan an kamanta wannan dabinan da zai samu ya je yanka an kamanta shi da sakamakon aljanna da ni'imar da yake kauna kan cewa zai samu yana hangota amma sai ta zo ta yanki sa'ayin da yake wa hawa an kamanta shi da shi wannan ibadar da yake ta shirka ita ce a kamanta da wannan kokarin da hankolar da yake na kan dabino cewa ibada su dinki ta ba su kai ko ina ba domin yana cikin yinta har sai ya kusa yana ganin ya cimma burin abin da zai samu sai ta yanke domin ba akan wani abin yake ba sannan aka kamanta wato taɓewarsa da taɓewar wanda yake ya kai yana ganin dabino zai ciro ya zama tokan cewa ya rasa sannan asararsa aka mutane da asarar wanda da yake ta yanke masa ya faɗo ya halaka wujuh na tashbihi a cikin wannan al'as wa taqatta'a bihim al-asbab wadansu malaman a wadansu malaman tafsiri suka kidara su har wajen guda bakwai wanda yana daga cikin balaga al-qur'ani domin wannan shine ainihin wato kawo al-asbab a nan wajen domin a nuna cewa wannan alakar tsakanin mabiya da shugabanni na bata kamar alakar wanda yake hawa da bino ne domin ya je ya girbi yake ka kama igiya domin ya haukan dabino domin ya yi gari to Allah maɗaukakin sarki ya ce a ranar da suke suka fi kowace rana ƙaunar samun amfanin abin da suka ɗauki tsawon rayuwarsu da baki kai suna neman sa to a lokacin nan ne za su samu wato a tabewa da rashin cimma biyan bukata wa qala alladhina taba'u waɗanda suka bi wa taba'u law anna lana karra wa qala alladhina waɗanda suka bi sai su ce law anna lana karratan fanatabarra minhum kama tabarra'u minna su ce ina ma da komawa za ta tabbata a gare mu wato komawa ya zuwa ga duniya fanatabarra minhum sai mu ma mi bara'a daga waɗannan shugabanni kama tabarra'u minna kamar yadda suka suka barranta daga gare mu a wannan rana wannan launin a nan wajen ta at-tamanni shine mutum ya burin abin da ba zai faru ba kamar ka ce laifin shababa ya hu ina ma samartaka ta dawo baya mutum ne ya riga ya rankwafa a sai ya ce ina ma a ce ya koma ya to saurayi wannan tamanni ne kina Allah yake cewa wala tamanno ma faddala Allahu bihi ba'dakum ala ba'd domin mata ne suke cewa ina ma mu ma maza ne mu ma mu tashi mu je ni jihadi kaga wannan tamanni namiji zai mace za ta taba komawa namiji ko namiji ya koma mace ne Allah ya ce kada ku yi wannan to waɗannan su ma tamanni suke don da zai yi ba wanda ya mutu ya taba dawowa to ranar alƙiyama haka za su yi gori ce ina ma dawowa za ta kasance gare mu mu koma rayuwar duniya a sake bamu wani chance din a sake bamu wani wata dama to wannan a cikin wannan akwai wa'azi da cewar fa wanda ya riga ya mutu babu zancen wata dama da zai samu damar iya nan a wannan rayuwa iyakar ta nan babu wata dama in ba wannan ba domin idan da za a samu wannan damar to da kowa ma abin da zai yi sha'awa kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da za a mutum za a halice shi ya faɗi yana sujada ranar alƙiyama sai ya yi burin cewa ina ma a dawo da shi ya ƙara ibada domin abin da zai gani tashin hankalin rana a kiyama yana ganin ba zai tsira ba don haka mutum a in ya rinka halarto da wannan mawqif ɗin ya rinka halarto da wannan ɗin ko yayi makansa wa'azi ya a wato shi ya abin ya nemi ya fuskar da kansa Allah ya ce ka ka kadhalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alayhi kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya bayyana musu tsananin azabar da za su gani da ya suranta musu ita hakanan Allah maɗaukakin sarki ke nuna musu ayyukansu muyagun ayyukansu hasaratin na da wato hali na nadama a gare su babu nadama da tafi wannan wato kamar yadda aka yi wannan misalin aka kawo wannan misalin to tamkar haka za su zama in kana ganin halin wanda yake ya daɗe yana ƙaunar samun abu sannan sai da yake dab da zai ganin zai samu sannan ya rasa shi ga baki ɗaya to wannan shine halin waɗanda suke biyayya ga shugabannin bata haka za su kasance ranar alkiyama ranar da suke ganin azaba wa ma hum bi na minan nar su kuma ba waɗanda yake za su fita daga cikin wuta bane wato wannan sai aka kawo jumla ismiya domin ta dalala akan al wato ba za su taɓa samun damar da za su fita daga cikin wuta ba da an ce wa ma ya yakhrujuna minan nar ba za su fita daga cikin wuta ba to wannan al din bai kai karfin yi amfani da jumla ismiya ba domin jumla fi'liya tana nufin akan tajaddud cewa watakila daga baya ne wani lokaci ne zai zo wanda yake ba za a fitar da su daga cikin wuta ba amma da aka kawo da jumla ismiya Allah ce su ba waɗanda yake za a fitar da su daga cikin wuta bane da ɗai ko kaɗan ba ta fitar da su daga cikin wuta ba wannan ya nuna zuwa ga artuhud wadda wa يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل له اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألقينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء سم عمي فهم لا يقنون الله تعالى يا أيها الناس يا متاني كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ku ci daga abin da ke cikin ƙasa halalan ba a halin kasancewarsa halal kuma da daɗa mai tsarki kyakkyawa wala tattabi'u khutuwati shaytan kada ku bi take take hanyoyin inna hula kuma aduwwun mubin lallai shi shaytan a gare ku makiyi ne mabayyanin adawa a gare ku Allah madaukakin sarki ya kira mutane a nan wajen da sifar su ta a asalin halittar su shine dukkan mutane sun shiga ciki ba fitsari ne ga mummune ba fitsari ne ga mutane a wanda yake hatta kafirai sun shiga ya ku mutane ku ci daga cikin daɗaɗan abubuwa to in kafirai sun shiga kafirai ba a musu mukhataba da furu'u shari'a da hukunce hukunce tunda su abin da ake neman su su imani na sai da Allah saboda su ba su kai ma matakin da za a yi musu mukhataba cewa ta aikata wani abu na halal ko ta aikata wani abu na haram ba wannan isha wannan hani ne gare su daga abin da suke yi na shirka shi na su halatta su haramta ma kansu abin da Allah ya halatta ai wato ku daina halatta haramta ma kawukansu kawukansu waɗansu irin waɗansu daga cikin dabbobi kuna cewa wannan bahira ce wannan sa'iba ce wannan wasila wannan haq da sauransu a ce idan taguwa ta yi kaza wannan ta zama to haramun idan taguwa ta ɗauki wani kaza za a kyale ta ga gunki duk yadda dai suka kamar yadda zai zama a cikin suratul maida da suratul an'am waɗannan yana daga waɗannan ayyukan da kuka yi na ƙirƙiro wani addini daban da za a ce ana cin kaza za a cin kaza to ana maɗaukakin sarki ya ce duk ku ga yara wannan al'adar gaba ki ba addini ba ce wannan ya rusa gabaki daya addinin canfi ya nuna ya rusa gabaki daya abinda addinin jahiliya ya kawo Allah ya ce kulu min mafil fil ard duk abin da ke bayan kasa ku ci daga abin da ke cikin kasa gabaki dayansa halin kasancewarsa halal wato wanda shari'a ta halatta mutu shari'a kuma tana in ta halatta abu to wannan abin za ka same shi tsayi ba da dana ne domin haka Allah maza Allah sallallahu alaihi wasallam haka Allah ya sifanta shi wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alayhim al-khaba'ith yana halatta musu dadadan abubuwa kuma yana haramta musu munanan abubuwa don haka ne malamai suka ɗauki ka'ida daga nan wajen kan cewa asalin dukkan abubuwa in dai masu tsarki ne daɗaɗa ne to alhib duk abin da yake tsayib ne halal ne kamar yadda yake kuma duk abin da yake ba tsayib ba to haram ne والحكم ما به يجيء الشرع وأصل كل ما يضر المنع hukunci shine abinda shari'a ta kawo asalin dukkan abin da kuma yake cutarwa alman hani domin habibi da yake cutarwa ba zai zama tsayi ba a abbayi shine wanda yake da dada mai amfani alhabib shine wanda yake mai cutarwa wani ya daga cikin dalilan da malamai suka haramta taba ita taba za ka sata a cikin al-tayyibat ne ko ka cikin al-khaba'i in kace tayyiba ce to me amfanin ta kada wuce haushi ko idan mutum yana jin haushi in ya busa ta sai haushin ya buce wannan ne wa'ami ne haka mutum yake riyawa ba ta da wani amfani amma kuma cutar wata tabbatar ta ce don haka ne ma har su masu yin ta suka ce lallai ka faɗi abin da yake take yi mai cutarwa ta ba tana sa kan sa kansa ɗin ta ba tana ƙara hawan jini ta ba tana kashi yadda da a ta mutu suka ce lallai a faɗa lallai sai an faɗa saboda ka gani tabbas cewa kenan mai cutarwa ce to ƙa'idar shari'a duk abin da ke cutarwa a rabu abin da kuma duk yake da amfani yake da amfani a tsayin ne ta wannan halal abin da ke kuma akwai amfani a bai cuta ba a cikinsa eh na cutarwa sirfan ba shi da wani amfani eh yana na sha'awa yana ba da nishadi eh? yana hana eh? yana ba da yana ba da wannan duk wato abubuwa da suke da amfani da abubuwa da suke cutarwa aunawa za a yi su ne mahallin su ne shi ne mahallin al-ijtihad abin da yake amfanin sa ya rinjaye akan amfanin sa akan cutar sa wannan halali abin da cutar sa ta yi rinjaye akan amfanin sa wannan haram ne abin da amfanin sa da cutar sa suka daidai ba da cuta da amfani da sun yi daidai eh shi ma haramun shi ma haramun don babu abin da shari'a take yi almaslahar rajiha ko almaslahar sirfa tatattan maslaha ko kuma maslaha da take mai rinjaye amma in ta zama ba mai rinjaye ba ce ta daidaita da barna to tana tsarin haram tana tsarin cutar maɗaukakin sarki ya ce a wala ta tabi wa kutuwati shaitan kada ku bi tafarkan shaitan al shine taki wato tsakanin in ka taka in kana tafiya tsakanin kafar dama da kafar hagu wani ita ake ce makutuwa to idan suka yawa su ne wato hanyar da ka bi kenan bisa al'ada mutum mutane a cikin sahara idan suka na in suna tafiya inda suka kan cewa inda suka cewa mutane suna bi sai an yi taki an bi ba nan da za a ɗauka hanya take ba sai ka je ka bi kai ba to idan na shaidan ne wannan hanyar karka bi ta in ta shaidan ce karka bi ta domin wannan nuni ne ga cewar wannan haramcin da aka yi fi'ilin shaitan ne maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah madaukakin sarki ya ce halattu ibadi kullahum hunafa wa halaltu lahum kulla shay wa halaltu lahum at-tayyibat aw kama qala alaihi salatu wasalam fajtalatuhum ash-shayatin faharramu alaihim ma ahlaltu da ke a cikin sahih uh, maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce na halicci bayina ga baki daya akan fitra biƙaƙƙiya wato unafa masu tafiya akan tafarkin tauhidi kowane bawa Allah halicce shi musulmi muwahidi shedanu da suka zaman da su sai suka zo yace Allah kuma yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah kuma yace na halatta musu kyawa dadadan abubuwa sai shedanu suka zo suka zaman da su suka haramta musu abin da na halatta musu farkon abubuwan da shaidanu suke yi kenan su kawo maka addinin ƙarya a ce ba a kaza ba a zama a kan dandamali ba a abin nan ba a cin ba a cin abu kaza ba a cin abu kaza su kawo ƙa'idodi na wanda ba a ci abubuwan da ba a ci ba a cin bakin dan taure ba a cin kaza ba a cin duk su kawo waɗannan wannan domin a fitar da wani addini sabo kamar yadda suka yi ma mushirkan larabawa na cewar dukkan a kaguwa alal misali da ta yi ciki biyar ciki biyar ɗin kuma suka zamanto duk mata to daga ta yi wannan shikenan sai a ƙane ta ba za a sake ba za a tatsi nonanta ba ba za a yi mata karo ba ba za ta sake yin ciki ba ba za a tsora mata kaya ba sai da zama ce a sa'i ba sai a ƙane ta tafi inda ta fi wani bai sai taɓa ta ba ka'ida suka fitar ta addini to wannan duk daga shi ne shine Allah yake cewa wala ta tabi'u ta shaytan kada ku bi hanyoyin shaidan domin a hula a innahu lakum aduwwun mubin illar shi cewa shi shaidan makiyi ne a gare ku mabayyanin adawa wato adawar shaidan a bayyana take adawar shaidan a bayyana take ga duk wanda Allah ya madaukakin sarki ya bude basirarsa shi yasa Allah ya ce innal ladina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsirun masu tsoron Allah idan wani abu na waswasi na tasirin shaidan ya shafe su tadhakkaru sai su tuna da Allah sai su farga sai su tuna da Allah fa idahum mubsirun sai su samu basira sai su ga gaskiya domin su duk wani mai basira duk mai tsoron Allah abin da yake sanya ka ka ka ga bayyanar adawa adawar shedan shine tsoron Allah in kai mai tsoron Allah ne za ka ga adawar shedan a bayyane yayin da kake tsammanin cewa kai tunani ne kake yi ka yi fushi ka kumbura hannu ne za a yi makaza abu kaza zan yi abu kaza zan yi kana tsammanin kan cewar kai isar ka ce take kawowa tunanin ka ne yake kawowa to in mai tsoron Allah ne yanda wannan abin yake yi sai ya tuno kan cewa wannan ba shi shaitan nan sai ya ja kamar yadda sayyidina Umar lokacin da ya zo wani mutum ya nemi eh, eh, a shigar da shi wajensa lokacin da amirul muminin da ya shigo ya ce yabnal khattab in ka ji tsoron Allah ba ka adalci sayyidina Umar fushi ya ɗau kama shi tashi zai gama da shi sai wanda ya shigo da shi wanda yake daga cikin alqurra yace masa ya amiral mu'minin khudh afuwa afwa wa amir bil urfi wa arif anil jahilin wa inna hadha min al-jahilin kai riko da rangwani kai umarni da kyakkyawa ka kau da kanka daga jahilai wawaye wannan tana daga cikin wawaye dan da nan ya tsaya wa kana waqafan inda kitabillah to kaga ya farga da umarnin Allah amma mutum sau da yawa mutum in ya fushi sai ya ɗauka kan cewar tamfidin fushin nan nasa ya zartar da fushin nan nasa shine isa shine iyawa shine gwaninta ta yaya za a yi a ce ya yi magana ya yi kurari ya yi kurari sannan bai zartar ba ai sai a raina shi alhali ko yayin da zai wannan abin cikin fushi zai tsarin shaidan ne gidan zaren shaidan ce shi ku shaidan dumi ne a gare shi to shi yasa a mutum ya zamanto ya nemi tsoron Allah maɗaukakin sarki sai ya zamanto ya gane a dawar shaidan ya zamanto cewar bai bi shi ba yayin da yake nema ya fitar da shi sannan Allah maɗaukakin sarki ya bayyana mana dalilin da zai sa lalle mu guji shaidan kada mu zamanto auliya shaiban Allah ya ce innahu ya'murukum bis eh, inna ma ya'murukum bis su shaidan ba abin da yake umartar ku da shi sai abu wanda yake mummuna baya taba umartar mutum da abin da ke ba abin da baya umartar mutum da abin da yake kyakkyawa har abada ka duba ɗan bori wannan ya ishe ka aya ka ga yadda ya inda shi ɗan ya mayar da shi wal fasha kuma yana umarta ku ne da alfasha shine abin da yake mummuna wanda yake dukkan fitra salima ma dukkan ɗan adam baya son sa zalunci ƙiyayya gaba zina luwaɗi da sauran miyagun abubuwa duk wannan alfasha ne wanda dukkan fitra salima ba ta son shan jini a kashe mutum a ci mutum ko a sha jininsa ko a ci idansa duk fasha ne wannan duk ɗabi'a ɗan adam ba ta son wannan ko da ba ko da ba ba musulmi ba ɗabi'a ɗan adam ba ta son wannan to shi na abin da yake umarni da shi kenan ai ga nan masu bautar shaidan da abin da suke yi bata, masu bautar shaidan din ba su ne ba suke kwakwale mutane idan su yanke su yanke kawukan yaran mutane da sauransu wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun sannan sama da wannan baki daya kuma yana umartar ku ba abin da yake umartar ku da shi sai ku faɗa dangane da Allah abin da ba ku da sani akan sa to yi kira Allah kariya wanda ya sifanta Allah da zo sifa ba sa ba ya ke kira ma Allah kariya wanda ya kira wanda ya sanya ma Allah suna ba wani sunan ba sunansa ba ya ke kira ma Allah kariya masu kira masu cewa akwai waɗansu abin nan suna ismullahi azam a hahu musakakum wane ne irin waɗannan wanda za su kawo wanda ba shi da asali a cikin alkur'ani da suna yana da cikin kirkira ma Allah madaukakin sarki ƙarya haka dalika ka faɗi wani abu na al'amarin Allah wanda Allah bai faɗa ba shine kai hukunci kai fatuwa da ƙarya akan cewa wannan hukuncin Allah ne to wannan yana daga cikin manya-manyan zunubai da Allah madaukakin sarki ya haramta su a cikin alkur'ani kuma ya ce duk wanda ya wannan za ka samu shaidan ne yake sanya shi akan wannan hanyar shi ya sa ne faɗin wato faɗin abu wanda yake faɗin abu ba da ilimi ba daga Allah maɗaukakin sarki yake da haɗari shi yasa sani ah, imam malik yake ya kasance yake cewa ba magabata ba sa cewa abu kaza halal ne abu kaza haram sai dai su ce a ah, ah, nara kaza muna ganin abu kaza nara kaza hasana muna ganin abu kaza kyakkyawa ne wa nakrahu kaza muna kin kaza abu za su ce wannan haram bane kamar lokacin da wani zai rubuta wani hukunci da sayyidina umar yayi sai ya ce haza ma arallahu amiral mu'mini wannan shine abinda Allah ya nuna ma amirul mu'mini sai ce a'a yace haza ma ra'a amirul mu'mini wannan shine abinda amirul mu'mini ya gani karka dangana ga cewa wai na Allah ne to da ka kada shi yasa ne malamai suke cewa yayin da mutum zai fatawa ce yana ganin kaza ne kada ya ce hukuncin Allah shine kaza dan ka ki kira ma Allah kariya ka zama to yi wara'u domin in kai haka sai ka fada cikin wannan aya wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamu Allah yace da da shi dan yake haramta kuma ku fada ma Allah madaukakin sarki abin da yake ba kwa sani wa mathalun alladhina kafaru na qila lahu muttabi'u ma Allah idan aka ce makafirai ku bi abinda Allah madaukakin sarki ya saukar shine na alqur'ani abinda ke cikin alqur'ani na tauhidi da halatta abinda yake kyawawa da rashin bin ayyukan shaidan da hanyoyinsa qalu sai su ce bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana a'a mu za mu ba abinda muka samu iyayenmu ne a kansa wato na bautar gumaka da girmama abubuwan da suke girmamawa da abubuwa na surkulle da camfe-camfen da suka zo da shi shi za mu bi Allah ya ce awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun ko da kuwa za su bi iyayen nasu ko da kuwa su iyayen nasu la ya'qiluna shay'a ba sa hankaltar komai na al'amarin addini wala rayuwar ma wala yahtadun kuma su ba shiryayyu bane yanzu ga gaskiya ai ma'ana babu hankali a cikin abun su kuma babu shari'a yanzu za su bi su akan haka wato wannan shine siffar addinin gargajiya addinin gargajiya bai a assasa shi akan al'aqlus salim ba wala al sahi sahih sahi aqlus wal naqlus sahi al-aqlus salim wal naqlus sahi shine wato hankali wanda yake kubutacce amintacce shine hankalin da yake yana da basira hankalin da yake an haska shi da hasken alqur'ani ba zai taba sabawa da al-naqlus sahih ba wato nassi wanda yake ingantacce aya ta alkur'ani ko hadisi ingantacce na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine asalin addini tare suke juna ba taba saba ma juna ba to addinin da duk waɗanda suke waɗanda suke hujja Allah madaukakin sarki ya rusa hujjar addinin gargajiya da kan cewa ba a gina shi bane akan al-aqlu akan tunani na hankali amintacce kubutacce wanda yake kuma shine shari'a domin babu abin da zai kawo maka tsari wanda al'aklus salim ya sanya shi in ba shari'a domin idan ka ce ma a wannan zamani ai yanzu gashi nan ba gargajiya ake wa mutane suna yin tsarin mulki wanda za a nemi wakilan al'umma su je su rubuta tsarin mulki wannan wakilan al'ummar suna magana da yawu kowa da kowa a cikin al'ummar kuma su al'ummar da suke in ma sun ce za su taru da baki daya abinda suka taru a kai ɗin ki ɗaya ya zamanto mafiya yawan sun taru a kai lalle ne dace da al'aqlu sami wa in tuti akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah mafiya yawan mutane in bi za ka fitar da kai daga tafarkin Allah yanzu idan mutane suka tarbiyyar su ta lalace in tarbiyyar mutane ta lalace mafiya yawan al'umma yanzu kamar irin garin garin wanda irin annoba nan take sauka irin su new orleans da irin waɗansu ruwa a cikin almaniya da wani tsibiri a cikin bangkok da za a ce ba wanda zai shiga a ce akwai wata rana wanda ke kowa rika tsirara kuma abinda suka zaɓa ne suke ganin kancewa cewa shine daidai to idan ma aka ce wai za a amfani da hukuncin hankali ne wannan zamani ne wanda yake dan adam ya ci gaba ya yi abinan na hankali to wannan hankalin nasu bai kubuta daga alhawa son zuciya dukkan son zuciya kuwa ba al'aqlu salim bane domin son zuciya shine ke kaiwa zuwa ga rashin adalci shi ne yake kaiwa ya zuwa da irtikabin abin da yake dukkan fitra ba ta so saboda haka dukkan kamar yadda allah ya rusa masu bin addinin gargajiya da kan cewa la ya haka dalika masu bin addinin zamananci da suke ganin kan cewa ci gaba ya kawo musu wani tsari na kafirci ba tsarin musulunci ba da tsarin mulki tsarin sawa'un tsarin gurguzu ne ko tsarin jami hujja ko tsarin saduwa ta tony blair da ake faɗa ta yanzu ko abin da ma wani irin tsari ne in dai ba a su sashi akan wa'ayi ba to ba akan akal salimu a akan hawan nafsi akan sarraye to sannan na karshe kuma wanda yake wannan tabbas ne babu shirya a ciki wanda yake kuma shirya shine kawai abin da Allah madaukakin sarki ya saukar shine abin da yake mirasun nubuwa wa ma dalal ladina kafaru Allah ya ce misalin waɗanda sifar waɗanda suke kafirai kafirai misalin su in kana so ka gane su yace kamathalil ladhi kamathalil ladhi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a'an wa nida'a kamar misalin wanda yake ɗaukaka ya sani da kira da kururuwa ga wanda yake baya jin komai illa du'a'an wa nida'a sai kira kawai da harguwa abinda kawai yake ji kenan amma baya fahimtar me ake cewa wato ma'ana kafirai waɗanda yake zuciyarsu ta riga ta kekashe a cikin kafirci ba za su dawo ya zuwa ga gaskiya ba kiran da kake kiran wa'azi da ake musu a wajen su kamar mai kiwon dabbobi ne da za ka je ne musu ihu amma ba sa fahimtar ba sa komai da abin da yake faɗa in ba su ji bulala ba kamar jaki duk ihun da za ke masa ba zai tafi ba sai ya ji bulala ne sannan zai bi da kai to haka dalika waɗannan haka dalika misalin wannan shine misalin kafiri an an misalta shi da dabba kamar yadda Allah madaukakin sarki a wurare da dama yake sifanta su Allah madaukakin sarki ke cewa laqad bara'na li jahannama kathiran min al-jinni wal ins lahum qulubun la yaqiluna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna wa lahum adhanun la wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall Allah ya ce da yawa daga cikin bani adam mun sanya su mun sanya su zuriya ga wutar jahannama suna da zukata ba sa hankalta da su suna da kunnuwa suna da idanu ba sa gani da su suna da kunnuwa ba sa ji da su waɗannan tamkar dabbobi ne bal sun ma fi bacewa daga hanya daga dabbobi domin su Allah ya ba su hankali ba su amfani da hankalin su to Allah madaukakin sarki ya kawo wannan wannan misali mummuna na sifar kafirai domin ya zamanto kan cewar mai dukkan mai bin tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam wajen kira ya zuwa ga Allah kada wato wasu ya zama tukan cewa ta dame shi domin ya san cewa ga irin yanayin yadda yake ta'amuri tare da su wannan shine yake nuna mana cewa alkur'ani yana nuna yana kamar yadda yake umarcan umarcan mu kira ya zuwa ga Allah yana koya mana yadda za mu yi da'awa ɗaya daga cikin yadda za ka yi da'awa shine ka san ka san ilimin psychology ka san nafsiya alkur'ani kuma duk an yi wannan bayani shine ka san nafsiya din mumini ka san nafsiya din munafiki ka san nafsiya din kafiri domin yayin da za ka yi ta'amuli da su ka san irin wani kowane wani uslubi za ka bi kuma wani matsayi za ka ɗauka dangane da reaction dangame da rabbi fi'il da zai zo ya maka in ka kira shi abin da kake tsammanin za ka samu ya zama tukan cewa kana da basira akan abin da zai to haka shirya alkur'ani take in ya ce mana ne abu kuma a cikin alkur'ani za a koya mana yadda za mu wannan abu Allah maɗaukakin sarki ya ce mun bukmun umyun fahum la yaqilun su wato a babaye ne ba sa faɗan gaskiya domin kullum sarransu shine addini a wajensu summun su kurame ne ba sa jin gaskiya bukmun babaye ne ba sa faɗan gaskiya umyun makafi ne ba sa ganin gaskiya fahim la ya ƙinu don haka ba sa hankali don haka mai bin son ransa za ka taɓa tsammanin hankali tare da shi ba al'aqlu salim ba zai tafi tare da tare da hawan nafs ba ba abin da zai sa kai maganin hawan nafs in ba kun addini ba domin addini da as kamar da imam shafi'i yake cewa asalin hikimar kawo addini dan ya raba mutum da san ran zuciyarsa ne iris ta shiga da san ran zuciyarsa hada wa sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala sayyidina wa sayyidina nabiyina muhammad subhanahu wa ta'ala wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk